Masu kallo tare da bibiyar wannan kafa ta Tilawa TV Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da wannan lokaci, sannanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Shirin wato gidan talabijin na Tilawa TV gida ne da yake kawo muku shirye-shirye managarta. domin dai ilmantar da ku da nishadantar da ku tare da faɗakar da ku ta cikin faɗakarwar ne shi ita wannan kafa ta Tilawa TV ta zakulo muku wani sabon shiri mai suna daga taurarin TikTok wanda shiri ne da zai rinka tattaunawa da dukkanin shahararru waɗanda suka yi fice a wannan dandali na TikTok domin a ji wanne irin manufofi ne da su me ma haddasa suka shigo cikin wannan dandali na TikTok Ku dai ci gaba da bibiyar mu a daidai wannan lokaci wanda a daidai wannan lokacin nake tare da ɗaya daga cikin shahararru kuma ƙwararru a wannan kafa ta dandalin TikTok wanda duk wanda yake bibiyar wannan shafi ya san Fatima Baffa Usman. Fatima Baffa Usman barka da shigowa. Barka ka dai. ya aiki ya hanya alhamdulillah sanda alhamdulillah to bisa ga al'adar wannan shiri ko bisa ga yanda aka tanadar da wannan shiri duk bakon da ya zo yana da kyau ya gabatar da kansa da suna da kuma takaitaccen tarihi masha Allah assalamu alaikum jama'a suna na Fatima Baffa Usman kamar yadda kuka sani ni Fatima Baffa Usman haifaffiyar jihar Kano ce an haife ni a wata unguwa da ake kira Ayagi a cikin birnin Kano. Ta can cikin ƙwaryar. Yawa sannan mahaifiyata a tsoron To a takaice tarihi na kenan amma ni a Kano. To asalin Kano ce. Ni asalin Kano ce ko ta ina ba ni da wani gari da ya wuce Kano. To Fatima kin tsinci kanki a dandalin TikTok kuma kina ɗaya daga cikin waɗanda duk wanda ya ga wannan tattaunawa ta miya ya san wace ce ki. Me ya ja hankalinki wajen shiga wannan dandali na TikTok? Mm, babban abin da ya fara jan hankali na abu biyu ne zuwa uku na farko akwai wata ƙawata yanzu ma Allah ya mata rasuwa ita na gani tana yi amma ita gaskiya raye-raye take mm. ina ta mata magana irin ki daina raye-raye ki nemo wani abu saboda a lokacin ita ta yi zaman saudiya tana jin mm. larabci sai na ce ki nemo wani abu wanda zaki dinga yin shi da larabci wanda zai janyo hankalin mutane ta ce ita ba ta so sai na ce to ni zan buɗe sai ta ce ke me zaki na ce zaki gani me zan yi sai na buɗe sai na fara irin ɗan kawwa ta. Daga wace shekara? Gaskiya two years back da ya wuce na buɗe shekara biyu da ya wuce eh. kenan. So na fara ba zan taɓa wanta ba wani bidiyo da na taɓa yi na 'yan mata irin zawarawa da 'yan mata irin ai zawarawa sun fi 'yan mata kaza irin wannan mm. shi ya fara trending a TikTok ba zan eh. manta ba. So sai na zo kuma na ci gaba da irin nasiha kan auratayya, mm. kan zamantakewa, mm. kan abubuwa dai na rayuwa. to bisa ga kin tsinci kanki a wannan lokaci da zaki shiga wannan dandali kin san ma'anar dandalin na TikTok? Ban san ma'anar shi ba gaskiya. To har yanzu baki san ma'anar. A yanzu na san ma'anar shi. To menene ma'anar? Ma'anar shi yanda ka ɗauki shi haka zai zo maka. Duk yanda kike so wa TikTok haka zai zo miki. Idan kina son TikTok su dinga kawo miki wa'azi, kina kallon guda ɗaya ko baki laikin ba wa'azin nan za su ci gaba da kawo miki musamman kuma in kika yi laikin. In kina buƙatar rawa kina likin ko kika kalla shi za su ci gaba da kawo miki so abin da kike so ki kalla a tiktok su za su kawo miki ki kalla abin da kuma kike ra'ayinki shi za ki yi shi ni kin ga ra'ayina nasiha ce to da kike nasiha mm. kawo yanzu kina da mabiya da kike wannan nasihar ana bibiyar ana bibiya na yanzu kina da mabiya nawa na kai mabiya na na kusa 200 mm. a to kin tsallaka kina da mabiya eh, sosai eh na kusa 200 na kusa abinda ma yasa ban yi ba na dan dakata da shi ne yanzu gaskiya. Me wanne dalilin ne yasa kika dakata da hawa? Akwai abubuwa da dama da yanzu na sa su a gaba ba TikTok ce yanzu a gaba na ba gaskiya. Ko ke ma kin tsallaka wani shafin ne kin bar TikTok? Ba wani shafi da na tsallaka. Kin san lokacin da nake TikTok ba, ba wani aiki nake sosai ba ma'ana ina da time na TikTok a lokacin. amma a yanzu gaskiya ban cike cikakken time ba sosai da ke faɗakar da al'umma a wannan dandali na tiktok akwai waɗanda suke bibiyar abin da kike gabatarwa har suka faɗaka suka dakatar da yin wasu abubuwan da suke yi? Gaskiya na ji daɗin wannan tambayar ta ba zan taɓa manta ba akwai wasu abubuwa guda biyu zuwa uku da suka fara a TikTok. Akwai wani baban Allah da ya kira ni sun samu matsala da matar shi. Ya kuma ya ga tana bi na a shafi na. so don haka dan Allah wani shawara zan bashi akan matar eh. da na bashi shawarar na bashi shawarar ya bata yi ba eh. sai ce dan Allah yana so ya kirawo ni in yi eh. magana da ita yace da daddara dan Allah ki ba mu time ki hajiya da na yi magana da ita ta ji murya ta ce wala nan da nan sai ta ce har ta ji kunya ma ta ce har ma na ji kunya da har kika shigo cikin magana aure na na ɗaya kenan shi sa na ce miki eh, uku na biyu akwai wani general da ya taɓa zuwa ya ce da ni yana son mace amma mai HIV bidiyon mm. yana nan a shafi na yayi trending sosai abin da zai baki mamaki eh. na samu mata da suke da HIV a TikTok da yawa wallahi tallahi sun fi goma kuma in kika gansu jikinsu bai nuna suna da wannan HIV din a wannan dalilin na eh. samu da lambar wayarsu da hotunan su yi ta turo min a haka har muka zaɓi guda ɗaya suka yi aure yanzu haka suna zaune a ibadan ikon Allah dalili na biyu general ne na soja eh to na uku dalili na uku kuma mm. akwai auren da na taɓa haɗawa a na TikTok na eh. TikTok yanzu haka matar ta haihu suna Abuja To masu bibiyar mu da kallon wannan tasha ta Tilawa TV da kuma masu bibiyar shirin mu na wannan wato taurarin TikTok kuna ganin dai ita Fatima ta yi amfani da wannan shafi na TikTok domin ta ilmantar da al'umma kuma cikin ikon Allah an samu nasarori da dama wanda a ciki ma har da auratayya da ta haɗa guda biyu wannan ya isa cewa mu izina ne gare mu da mu daina amfani da shafin ko wani dandali da nufin mu raye-raye ko mu wake-wake ko mu kai amfani da shafi domin ya faɗakar da kai kuma ya amfane ka ya amfani al'umma malama Fatima kafin mu dora bari mu dan tsahirta mhm. domin mu sha ruwa To masu kallon mu tare da sauraron mu barkanmu da dawowa. Yanzu har ila yanzu muna tare da Fatima Baffa Usman wadda shahararriya ce a dandalin TikTok. Malama Fatima, mhm. kawo yanzu wanne ƙalubale kika fuskanta a wannan dandali tunda kin ga kin haɗa aure kuma an samu nasarori wanda ke ma alhamdulillahi a gare ki wani kalubale kika fuskanta <laughs> ni ko na samu kalubale to fa <laughs> a duk tambayoyin ma da kika yi wannan eh. tambaya ta fa komai min daɗi ai tana da muhimmanci kin ga na fito ina mu'amala ta a harkar TikTok eh. zan yi wa'azi wata rana ma a dan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ban mm. kan ja aya in faɗi mm. ta in kika je shafi na zaki mm. gani to amma duk abin da kike a duniya sai kin haɗu da jarabawa sosai jarabawa kuma ban shirya mata ba abin da yasa ce miki ban shirya mata ba ban eh. taɓa tunanin zan iya samun jarabawa a al'umma akan abin da nake mai kyau ba na ɗauka wanda yake abu mummuna shine yake samun jarabawa eh. misali wa'inda suke magana ba su a tiktok eh, da wa'inda suke raye-rayen banza so abin mamaki sai ni jarabawa ta zo ta kan abin da nake na hanyar gaskiya an zo an yi wani bidiyo na zo na yi wani bidiyo na ji mm, labari ƙawata take ban labarin mm. a rediyo ta ji mamanta ta ji ita ma mm. ta gaya mata cewa a makabartar dan dolo an zo za a binne wata mace sai bai gadin ya hana abin ne aka tambaye shi me dalili ya ce mm. saboda an binne mata su kadai suka san me suke ji ina jin labarin abin sai ya taba ni lokaci guda ban ce da wannan ƙarya take ba mm. kin san dalilin da yasa ban ƙaryata ta ah. ba kin san dalilin da yasa ban bibi labarin haka ne ko ba haka bane ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu lokacin da ya je Isra'i da Miraji ya ce ya ga mata sun fiyawa a wuta to in dai har annabi wanda ya fi kowa daraja ya faɗi cewa mata sun fi yawa a wuta to me yasa zan karyata waccan maganar da aka gaya mini sannan kuma ni an gaya min ne a daidai lokacin da amfani na faɗakar da al'umma sosai na zo na faɗakar har na kawo misalin wannan abin da na gaya niki mm. na ce mata mu kiyaye wasu abubuwa da muke musamman na ce ni a hange na abin da zai samu mata da yawa mu shiga cikin wuta raba miji da mata da mata zaki ga mutum yana zaune da matar shi lafiya amma wata sai ta yi yunkurin taya za ta ta shiga gidan kuma ta raba da ƴaƴa a saka su duniya so wannan abin yana cimma rai har na fito ne sharshi ne maganganu mm. to amma abin mamaki sa waccan magana da aka faɗi ta ƙarya ce to amma faɗan annabin ƙarya ne to ya kamata a kalli abin da na faɗa wanda annabin ya ce sak da kuma nasihar da nema wa mata don su shiga jikinsu a'a sai na samu ƙalubale a kan ƙarya nake saboda kawai akwai hassada a ciki eh. a lokacin ina trendin Fatima Baffa Usman eh, Fatima Baffa Usman ta ce kaza ta ce kaza so wasu sai suka sako aka haɗa baki da wasu aka yi magana su hizba su kai abubuwan da ya marasa daɗi. Sikar neme a wannan ta neme ni ma a lokacin ta neme ni har na je amma daga baya gaskiya eh. lokacin da ta neme ni a farko ban je ba saboda a eh. lokacin abin yana zafi sai da na bari ya huce sannan eh. wani bawan Allah ba zan manta da shi ba a government house yake shi ya dauke ni ya kai ni da ya ga bidiyon ya ce shi bai ga me Fatima ta yi a wannan bidiyon ba yace ce ai a wannan bidiyon ma ya kamata a yi miki kyauta saboda faɗakarwa ta kai sosai to amma aka ce miki kaddara <laughs> aka ce miki kuma kina wani society na mutane waɗanda ba su gane wasu abubuwa da dama amma a cikin su ba duka bane ne ba idan kika duba za ki ga wasu daga ciki sun ka hmm, da abin da kika faɗa to ko da mutum ɗaya ne ya ƙara da abin da kika faɗa ana gode an gode wa Allah da yawa daga ciki wannan ɗayan da ya ji zai je ya gaya wancan wancan ya gaya wancan tun wancan bai karɓa ba wancan zai gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne malama Fatima wannan irin kuma kin san duk wani kalubale yana tattare da nasara wani irin nasarori aka fuskanta gaskiya nasara ta farko da nake fara ganin ta a wajena a nasara mm. shine da na fara ɗora kaina akan tafarkin gaskiya wanda ko yanzu kaga Fatima ba fa Usman ba zaka ce la me rawan nan a TikTok ba. Sai sai daga ce laga wannan me faɗa kan wannan a TikTok. So ita ci ne nasara na farko wannan kuma ba daga gare ni ba daga Allah ne. Shi ya ɗora ni akan hakan mm. ni kuma na bi. Haka yake. su shine babban nasarar da nake fara ganin ta ta farko. To masu kallon mu tare da sauraron mu wannan tambayar da zan miki mm. <laughs> ita ce tambayar da su kansu masu sauraro suna buƙatar su sani saboda na yi musu bayanin Fatima kuma suna bibiyar Fatima shin Fatima tana da aure ko ta taɓa yi ko kuma ana shirin ai aure. <laughs> Fatima ta taɓa aure mm. shekarun baya da ya wuce mm. har tana da yara. amma yanzu am single baki da aure yanzu a kasuwa kike a kasuwa kike ga me so ya magana en <laughs> tiktok kuna ji ko kuna ji ku yi magana a comment ko ku samu dandalinmu na akarami wato tilawa tv ko kuma ku bi ni ladies babe ku neme ni zan ba ku zan hada ku da Fatima Fatima ta zabu wanda take so ta daraje <laughs> to Fatima muna godiya idan kuma da wasu karin bayanin da ya rage wanda ni ban tambaye ki ba mm. ina so ki ba mu labari akai eh ba labari zan ba ba yan mm. nasiha ce zan kamar yadda na saba yanda kika saba mata da maza da kuke TikTok da mu gaba ɗaya mu da muke ciki mm. ina kiran mu da musam wani irin bidiyo za mu dinga yi saboda abu biyu zuwa uku mutuwa da tsufa mutuwa da tsufa gaskiya ne komai daɗe za a ɗauko bidiyon ka a ce ga abin da kai in kyakkyawa ne in ma mara kyau ne duka za a yi sai na biyu kuma don allah mu dinga ƙoƙari muna haɗin kai a cire hassada da baƙin ciki da ƙyashi a tare da mu duk wanda ya taso yana wani abin alkhairi a taimaka mishi da wannan aikin nashi na alkhairi kakka sa Hassada ka ce ba kai kake yi ba wannan shine babban kiran da zan yi ga 'yan tiktok sannan kuma dukkanin wanda yake ganin akwai wani matsala da yake ganin ya shafi rayuwan shi da iyalin shi da shi kan shi shafi na a buɗe yake Shawara nan da nake ina nan ina ba da ita ba kuma zan daina ba insha Allah duk da dai yanzu ban cika yi ba sosai kasancewa yanzu na zama busy sosai to kafin mu karkare ga shirin mm. malama Fatima babu wani talla da kike yi a shafinki na TikTok ko kuma wasu kasuwanci da kike yadawa? Ina yin tallaka. In kika je shafi na akwai wasu tallaka da ne ne talla nan a Kaduna mm. na wani shago ne da aka bude shi na 'yan kunnaye da abayoyi. A Abuja ma ne wata mata talla. So muna yin tallaka amma sai ya zo. Sometimes mutane yau wakin na gode da kika min wannan tambayar kuna zuwa wajena ku ce kuna son talla. so wasu suna jin tsoron package da za a ce musu su biya su kuɗin yawwa so ku dinga haƙuri mu ma kuma ƴan uwana ƴan tiktok dan Allah ku dinga haƙuri idan mutum ya zo muku da batun talla ku dinga eh, ƙasa da kuɗin saboda mu samu mu mu tallata su ma su samu su tallata hajar su kin gane dan wani in ka sa very good wani in ka sa kuɗi da yawa mm, ba zai iya ba saboda kuma akwai masu ƙaramin yawa yawa yawa ko ya muka dan sa kuɗi aka yi zaka ga mutane da dama su zo suna yi to dan Allah ina kira ga yan uwana yan TikTok duk wanda aka neme shi talla ku dinga bin yan abu kaɗan kuna tallata wa al'umma ku daina sa buri da yawa saboda kun ga in kuka kalli wannan TikTok ɗin da muke mu ba mu da producer ba mu da darakta mu muka ɗora kanmu a duk wannan abin har duniya ta samu so don haka wannan abin sai mai amfani da shi ko mutum ya dan samu dubu ishirin ya samu mutum zai sa datar kuma ta kare dubu talatin me saboda yanzu sai ka sa bidiyon ya trending a banza hmm. ya gama baka samu komai ba amma wannan yazo ya ce zo zan dan tallata kaza dina hmm. ya dan baka dan wani kuɗi kaɗan sai ka yi amfani da wannan damar taka saboda ta sanaye fuskarka da aka yi to ni wannan shine kirana da yan uwana yan tiktok da Allah mu daure mu dinga yi wa mutane talla kuma muna dan sa kuɗi kaɗan dan al'umma su dinga amfana da mu malama Fatima muna godiya matuƙa da fatan idan wani lokacin mun sake mika goron gayyata mm. za a amsa mana insha Allah ba ku da damuwa kofa abu da take to masu kallon tashar mu ta Tilawa TV da haka shirin namu na taurarin TikTok ya kawo ƙarshe A madadin shugaban tashar ta Tilawa TV Shu'aibu Ibrahim Akarami da wanda ya tace ya ɗaukar mana wannan shiri da kuke kallo wato Husaini Ismail Abban Sadam. Ni da na shirya na gabatar Zainab Kabir Kundila nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya mu haɗa a wani shirin na gaba.